السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga jiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi ranar ashirin da biyu ga watan jimada saniya hijiran fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ya dace da sha biyar ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da uku in ya tabbata Allah maɗaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjidu Bilal bin Rabah inda muke karatu cikin littafin al'aqidatul wasiyya na fadilatu Sheikh Taqiyuddin Islam Ahmad bin عبد bin بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijira na shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas a zaman da ta gabata mun fara karatu akan ayoyi da suke tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki da sifatul majid ayoyin da suke nuna zuwan Allah ranar tashin alkiyama don yin hisabi ma bayi mun karanta ayan faɗin Allah maɗaukacin sarki suratul bakara hal na illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al wal mala'ikati wa qudiya amru wa ila Allah turja'u umur inda Allah madaukakin sarki yake raddi ma kafirai mushrikai akan ba komai yasa suka ƙi imani ba ba ce suna jira ne lokacin da Allah madaukakin sarki zai zo musu faɗin Allah fi zulalin maka ce fi anan bi ma'ana ma'a mana Allah madaukakin sarki zai zo tare da wata inuwa min al-ghamam inuwa na girgije maluma suka ce girgije ne wanda yake fari fari Allah madaukakin sarki zai zo filin alkiyama wal mala'ika zai zo tare da da mala'iku wa qudiyal amru a wannan lokaci za a yanke al'amari mutumin kirki ya samu sakamakonsa mutumin banza shi ma ya samu sakamakonsa wadda zai je wuta ya je wuta Allah ya kiyashe mu wadda zai je aljanna ya je aljanna Allah samu na ciki wannan aya Allah ce wa ila Allah turja'ul kuma ga Allah ne al'amura gaba ɗaya suke komawa. Wannan aya muhallin shahid mu a ayan shi ne tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki sifa na zuwa, ya ce, Illa an ya ciye Allah. Sannan mun karanta aya ta biyu a faɗin Allah maɗaukakin sarki hal yanzu runa illa an ta ciye mala'ikatu أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا التي قل انتظروا إني معكم وإن قل انتظروا إني معكم من المنتظرين Allah maɗaukakin sarki yake hal yanzurun ay mana ma yanzuruna illa ba komai suke jira ba face illa an ta'tiyahumul mala'ika abinda kawai zai sa zuciyansu ya yadda akwai Allah ya yadda cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya fi cancanta a bauta masa shine in suka ga zuwan mala'ika malama ka ce wannan zuwa da ake magana shine zuwan mala'ika da za su yi dan karɓar ran mumuni kada ko dan karɓar ran dan adam duk dan adam a lokacin da mala'iku suka zo karɓar ransa duk kafurcinsa a lokacin sai ya imani sai ya yadda cewa lalle Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya cancanta abota masa ba waninsa ba duk kafircin ɗan adam sai ya yarda da wannan a lokacin da aka zo ɗaukararsa. ransa ya sa ma ai ya ishe misali abin da ya faru da fir'auna ko Allah ce hatta idan adaraka al ku, qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'il wa ana min fir'auna kaga shine bai ce ana rabbukumul a'la shine ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace shi bai san mutane suna da wani abun bauta bayan shi ba yace in ma akwai to shine a sama ko ba haka bane amma da yazo mutuwa kaga illa an taje wani mala'ika ke. da yazo mutuwa yaga tabbas sai ce amantu na yi imani annahu la ilaha illa Na na iman cewa lallai babu abun bauta illa face wannan allazi amanat bihi banu isra'il wanda banu isra'il ke imani shi in ba ku gane ba wa ana minal muslimin ina nufin ni musulmi ne daga yau Allah ya ce al'ana sai yanzu wa qad asaita qabl bayan a baya ka ka rayu cikin sabon Allah wa kunta minal muslimin ka zama daga cikin mabarnata kaga wannan ya shehu misali yake tabbatar cewa lallai in mutum ya zo mutuwa to yana yana yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ga ayar cikin suratu suratu a suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin ko fa asaddaqa wa aqul min as-salihin Allah ke walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ashe wanda yake ya tabbatar mana cewa lallai in dai mutum ya ga mala'ika tsiri da muzu lokacin mutuwa to lallai yana komawa ya yadda cewa babu abin bauta sai Allah to amma kuma a daidai wannan lokacin bautar wannan komawa zuwa ga Allah nasa bai da amfani Allah ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika aw ya'tiya rabbuk ko kuma suna jiran ne sai ubangijinka ya zo wannan wannan itiyan na Allah madaukakin sarki shine a filin alkiyama su wanda Allah madaukakin sarki zai a filin alkiyama sai Allah ya ce aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko kuma wani sashi daga cikin ayoyin ubangijinka su zo Bana ka ce kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara ba'du ayati rabbik dinnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abubuwa ne guda uku yace abubuwa ne guda uku imam muslim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sahih muslim ya yi babi ƙarƙashin kitabul iman ya sa babin suna babu bayanin zamanin ladi la yuqbalu fihi iman sunan babin ke ke babu bayani ladi la لا يقبل فيه iman. babi da zai yi bayanin lokacin da za a kai da imani Allah ba zai karfa ba ko ka ce ka yi imani in imanin bai rigayi wannan lokacin ba to Allah bai san imanin nan ya kawo hadisai ya kawo hadisi na farko hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yake cewa anna rasulallah, sallallahu alaihi wa sallama qala la taqumu as-sa'a hatta tatlu'a ash-shams min magribiha فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فذا الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة يتي القيامة بذات طيبة حتى تطلع الشمس من مغربها har sai rana ta hudu daga mafaɗanta rana ba tana faduwa a yamma ba in gari ya waye ana tsammanin a ganshi ya fito ta ina ta gabas to hakan wata rana za a samu canji sai an wayi gari da safe ana jiran budowar rana sai ga ranar ta sake fitowa daga yamma inda ta faɗi nan tanan za ta hudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa idza tala'at min maghribiha idan ranan ta hudo daga mafaɗanta amanan nas kulluhum ajma'un gaba ɗaya mutane kowa zai ce ya yi imani kowa zai ce ya Allah mun yi imani mun miƙa wuya mun yadda ya Allah sai manzo Allah sai ce to wannan shine sai manzo Allah ya karanta wannan aya na cikin suratul an'am ce fa yawma idin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana min qabl to a wannan ranan imanin da rayuka suka yi ba zai amfana da su da komai ba in dai har imanin ba ta rigayi wannan ranan ba aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma duk ran da bata aikata wani aikin alkhairi ba ko da tana da imani sai a wannan ranan sai ta aikata to ba zai amfane ta ba ba zai amfane ta haka malam ya sake kawo hadisin Abu Huraira har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira yace tulu'u shams min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abubuwa guda uku idza kharajna in suka hudu in suka fito in aka gansu to la yanfa'u nafsan min to babu wata rai da imanin ta zai amfane ta in ba ta yi imanin kafin wannan ranar ba aw kasabat fi imaniha khaira ko ta aika wani aikin alkhairi mai imanin nata in wannan aikin alkhairin bai rigayi wannan ranan ba to Allah baya so yace awwa guda uku ne yace tulu'u shams min maghribiha hudowar rana daga mafadanta wa dajjal da Bayanan dajjal wa dabbatul ard da ko bayanan wannan dabba da za ta bayyana a bayan kasa to awwa guda uku nan in suka faru kowanne ɗayansu in ya faru to ko kai imani kuma magana ya kare ba maganan imanin ku sai da zuka yi imani ne so da ka tabbatar ba mafita ko ba haka bane a lokacin ana so kai imani ne da gaibi yanzu bai zama gaibi kuma ba an fahimta ku aga imanin ya zama bai da amfani haka malam ya sake kawo hadisin ah, hadisin sahabi Abu Dhar al-Ghifari Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala yawman yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wata rana yake cewa ataduruna aina tazhabu hadhihi ash-shams manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shin kun san ina ne wannan ranar take tafiya Kuwa dai za ku ji an ce rana ta faɗi ko ta faɗi a ina ta tafi ina a ina take faɗo kun san inda take tafiya qalu Allah wa rasuluhu a'lam sabai suka ce Allah da manzansa su suka fi sani qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna hadhihi shams tajri hatta tantahi tahta al-arsh yake wannan rana da kuke gani tana tafiya ne ba ta tsayawa har sai ta je tana cikewa ne a ƙarƙashin al'arshin Allah madaukaki fatakhiru sajidatan in ta je karkashin al'ashin Allah sai ta fara ta yi sujada fala tazalu kadhalika hatta yuqalu laha ba za ta gushe tana cikin sujada ba har sai an ce mata irtafi'i tashi irji'i min haythu ji'ti ki koma ta inda kika zo yanda ta zo za ta sake koma ta ta kewayo haka za ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fatusbiha qali'atan fatusbihu qali'atan min sai ta wayi gari ta hudo daga inda dama take hudowa yace thumma tajri hatta tantahi ila mustaqirri ila mustaqirri hadha haka za ta ci gaba da tafiya ba za ta tsaya ba sai ta kai ga matabbatar nan inda ta tafi jiya tahta al-arsh a gargashin al'ashin ubangiji fatakhiru sajidatan ta sake fadawa ta yi sujada ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارتفعي ارجعي من من من حيث جئتي فذا تغشي وتنا سجدا har sai an sake ce ki tashi ki koma ta inda kika yace fa tali'atan min matli'iha sai ta wayi gari ta fito ta inda ta saba fitowa yace summa tajri la yastankir la yastankiru an-nasa minha shay'an haka za ta ci gaba da rayuwa tana tafiya tana dawowa babu wani mutum wanda yake da wani abu na damuwa game da yanayin yadda take tafiya kowa ya san ga inda rana ke fadowa ga inda take dagowa haka take tafiya babu wani wanda yake da matsala akan haka yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ta tafi hatta tanki hatta tantahi ila mustaqbil hadak sai ta je matabbatar nan tahta al-arsh a gargashin al-arshi ta faɗi ta yi sujadan fa yuqalu laha sai a ce mata irtafi'i ki daga isbihi tali'atan min maghribiki yau ana so ki wayi gari ki hudu amma ki hudu ne ta inda kika fadi aka magana ya kare kullun tana tafiya za ta je ta yi sujada sai an ce tashi ko ma ki sake hudowa tashi wata rana za ta je ta yi in ta sujadan to za a ce ba za ta tashi ba sai an ba ta izini ana ba ta izinin kuma za a ce mata ne ki koma ki fito ta inda kika faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa tusbihu tali'atun min maghribiha ko sai a waye gari sai ta fito ta inda ta faɗi. manzo Allah sallallahu alaihi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadaruna mata zalikum shin kun san yaushe ne hakan zai faru ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا yace to wannan lokacin ita ne lokacin da babu wani imanin da zai ba mutum amfani matukar imanin bai rigayi wannan ranan ba kuma babu wani aikin alkhairi da zai ba mutum amfani matukan aikin alkhairin bai rigayi wannan ranan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan shakira at-tafsir bil ma'suf aga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana lalle wannan ranan yana kaga ya tiya ba'du ayati rabbik aga manzo Allah sallallahu alaihi hadisi ya nuna mana abubuwa dajjal ako tulu shams min maghribiha da komi dabbatul ard wanda wannan dabbatul ard walu sun ta maganganu akan ya take duk da cewa babu wani nasi kamar yadda maluma suke bayani da ya nuna ci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi siffan wannan dabba wasu ce taguwa ne wasu ce doki ne wasu ce kaza wasu ce kaza amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan dabban ita aikin da za ta zo ta yi shi ta rinka bambancewa tsakanin mumuni da kafiri kafiri za ta rubuta mishi a goshin shi kafirun mumuni za ta rubuta mishi mu'minun ba wani boye ba wanda zai yi munafunci yana kafiri ya nuna cewa shi mumuni ne yana rubuci haka magana ya kare to wannan lokacin shine Allah ya ce au ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira Yalla Allah ya ce qul intazu kace musu cigaba da jira su cigaba da jiran wannan ran inna muntazirun mu ma jira muke amma jiran mu ya bambanta da nasu mu muna jira ne na tabbas su kuma jira suna jira ne na me na kokoto ko muna jira ne da imani insha Allah sun wasu na jira ne da me da rashin imani Da muhallu shahid a wannan aya shine faɗin Allah an ya auya tiya rabbuka ubangijin kai zu lallai wannan sifa ce bin sifatillahi azza wa jalla bale ce wa qawluhu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم كو الله مدوكاكي سركي أتكين سورة سورة الفجر سورة الفجر bayan da Allah maɗaukakin sarki yake ya fara magana akan wasu daga cikin ɗabi'u na bayan Allah waɗanda daga cikin halittun Allah madaukakin sarki Allah ya faɗi ɗabi'an mutane kala biyu na farko Allah ce fa ammal insanu idza mabtalahu ko rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana kaga siffan mutane biyu ke na farko in Allah madaukakin sarki ya jarabce shi kaga wa akramahu Allah ya karrama shi wa na'amahu ya masa ni'ima fa yaqulu rabbi akraman sai ya ubangiji na ya girmama ni amma kaga ni'iman da karamta Allah ya kira da sunan jarabawa haka wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqu haka in Allah madaukakin sarki ya jarabci mutum sai ya kuntata masa arzikinsa ko fa yaqulu rabbi ahana shi kuma sai ta ubangiji na ya wulakanta ya tuzanta Allah ke kalla ba haka al'amarin yake ba kwata kwata ba haka al'amarin yake wancan da Allah madaukake sarki ya wadata mishi arziki shi ba wai ya fi wanda Allah ya kunta ta mishi arziki shi da wani abu bane mana ba wai Allah ya dau ma wancan akan wannan bane shi ma wannan ba wai Allah ya wulakanta shi ne akan me ba akan wancan bane to amma me za ku yi ku samu tsira a nan ne za a tabbatar da fifiko da girma na gaske sai Allah sai ce falla tukrimuna lati ai abin da ya kada ku concentration akai shine ba kwa girma maraya ba kwa girma marayu inda za ku girma marayu to sai a tashi a gaban Allah sai a ga asalin fifiko walal akhiratu asbaru darajatin wa akbaru tafdila wala tahaduna ala ta'amil miskin ko ba kwa fa'itarwa akan abin da ya shafi ciyar da miskinai wa ta'kuluna turata aklan lamma kuma kuna cin dukiyan baraya ci na hamham ci na na na na na me ake na hadama to at-turat shine dukiyan maraya kuna cin dukiyan maraya ci na hadama wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so na wuce iyaka kaga wato hibbuna almala yalla bai zai a sai ce hubban jamma so da dama dukiya abun so ne amma in son kuma ya wuce iyaka yanzu ya zama mai abun zargi abun zargi sai Allah madaukake sarki ce kalla abinda suke jira shine idza dukkatil ardu dakkan dakka lokacin da za a tsatsaga kasa tsatsagawa malama suka ce dakkan dakka da Allah ya faɗa a ƙarshen idza dukkatil ard in aka tsatsa ga ƙasa dalla ce dakkan dakka suka ce dakkan dakka din nan ba tauhidi bane ba wai karfafa bane Allah yake amma Allah yana faɗa ne tsagawan za a yi ne mataki mataki mataki mataki to da aika mai da sammai za su tsage mataki mataki an ta hadisin satin da ya gabata ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sama ta daya ita za ta fara tsagewa mala'iku sama ta ɗaya su sauko sama ta biyu haka ta uku har zuwa sama ta bakwai to haka shi ma ai guda bakwai Allah ce wa min al-ardi mithluhunna ba kasa ma misalin yanda sama bakwai yake haka ma kasa yake mai kasa bakwai to haka za a tsatsaga su mataki mataki shine dakkan dakka kasa za ta tsatsage ba Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yace wa yadruha qa'an saffafan la tara fiha iwajan wala amta yace kasan za a maida ita fili ne fetal la tara fiha iwaj ba kallon wani karkacewa a kan ƙasan wala amta kuma babu wani rami za ta zama fili ne kuma flat ba inda ya wani kuri tudu shi ne ma'anar iwaj so da a kalmar larabci iwaj na ka faɗa iwaj da kasirin nun suke cewa bi kasirin nun ma la yudrak bi kasirin ain afwan bi ain ma la yudrak bi fathil ain wa bi fathil ain ma yudraku bi fathil ain duk ce ainun din aka mata kasara to ana nufin babu karkashewa ko da ko duk yadda kai da bude idan shine wannan bi kasril ain la yudraku bi fathil ain haka ma ainun din kasara to ba a iya riskan karkacewan ko da ka bude ido aga ainun na farko ainun na harafi ainun na biyu kuma ainun na ne na ido amma aka ma iwaj fataha to yana nufin akwai karkacewa amma in kan babu karkacewa in ka tsaya amma in kan lura da kyau za ka yi ganin to wani waje ya dan an dan samu matsala an fahimta ku to amma yadda Allah zai shimfe da sai sifata sai sifata shi ne iwaci bi kasril ain yana ka cewa duk yadda ka kai da aunawa babu yadda za ka samu wani karkacewa shine yadda Allah ya siffanta alqur'ani ku alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Qur'ani babu karkacewa ko da duk yadda ka kai ba ka samu to haka Allah zai maka sa wa yadruha qa'an fasfan la tara fiha iwajan wala amta kuma wani guri Allah ce yawma natwi sama ka fage su dilli kutub a ruwayan wasu lil ko kama bada'na awwala khalqin nu'id to wannan tsatsaga wanda za a ma ƙasar, sai Allah ce waje a rabbuka bayan an tsatsaga kasa duk wani halittar da ke kasan ya ko ba ka bane yawma idin yawma idin yasdurun nasu ashtatan li wa a'malu ko Allah ya ce kasa kafin nan wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddith tuhaddithu akhbara bi anna rabbaka awhalaha a wannan ranar ƙasa za ta fitar da asfalaha duk wani nauyi da ke cikin da sai ta fitar da shi duk mutanen da aka binne da wanda an binne su ne da wanda sun mutu ne ƙasan ta rufe suka shiga ciki duka za ta fitar da duk wannan nauyin wa qala al insanu ma laha mutum zai ce kai wai me ya faru ne yau me ke faruwa Allah ce bi anna rabbaka ai Allah ne ma kasan wahayi sai har a kowa kasan ta tsatsage duk wani abu da ke ciki ya fito Allah ce wa a rabbuka to ubangijin ka kuma sai zo wal malaku zai zo tare da mala'iku saffan saffa sahu sahu kamar yadda muka karanta hadisi satin da ya gabata ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku mutane suna tsakiya aljannu suna kewaye da su mala'ikun sama ta ɗaya su za su kewaye su na sama ta biyu su kewaye na uku na hudu har mala'ikun sama ta bakwai su kewaye su zama su ne a baya gaba ɗaya Allah Ubangiji kuma sai zuwa irin wanda ya dace shi an fahimta ku Allah ubangiji ku sa a wannan lokacin ne Allah ya madaukakin sarki ce ya ma'sharal jinni wal in. ko in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu duk wanda yake ganin zai iya gudu ko sama ko ta sama ko ta kasa ya gudu mu gani ina gudu a ranar fa la tasma'u illa hamsa haka Allah ya farawa ba abin da kake ji sai dai in mutum yi motsi da kafa shi kawai kake ji la ya yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala duk abin ba wanda yake magana sai Allah mai rahama ya izini kuma izinin kawai kawai sai dai ka ce Allah ya haka ne wa qala sawaba kawai shikenan maganan kenan kawai waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah ce waji a yau ma izin bi jahannam a wannan ranar za a zo da wutan jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wutan jahannama tana da linzami saba'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin saba'ina alfa malikan yajibuna shi jahannama tana da abin da ake rike ta ko ka ce taya ko ka ce igiya ko ka ce linzami da ake jarta da shi guda dubu saba'in kowane linzami ɗaya ko taya ɗaya ko abun rike ta guda ɗaya mala'iku dubu saba'in da suke rigir shi kuma manzala ce ya runa ha suna janta tana jinsu suna janta tana jinsu ana mu shiga sai da mu fa wallahi mu shiga sai da mu za ka buga fa mala'iku kusan biliyan ake lissafi ba dubu ba biliyan ake lissafi dubu saba'in so dubu saba'in kenan ana samun biliyan na yawan mala'ikun da za su riƙe jahannama amma tana jan su suna janta mala'ika ba ba fa mutum ba ba mala'ika mala'ika ɗaya ne fa da fuka-fuki ɗaya a cikin fuka-fukan shi ya ɗauki ƙasa tun daga ƙasan bakwai dan da ya haura da ita sama suna jin tasbihin mala'iku ya kifa ta da hannu ɗaya to su dubu saba'in su dubu saba'in kuma wuta suna janta tana jin su Allah ka samu tashi lafiya Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa ka zai zo tare da mala'iku sahu sahu a ga wannan aya kuma muhallu shahidin mu shi tabbatar ma Allah sifa ta ne almaji cewa lalle Allah madaukakin sarki zai zo filin alkiyama malai ce wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila Allah ce wa yawma shaffa ku sama ka ambata musu da ranan da ra sama tashaqqaq za ta tsatsaye ba tsagewa ne ba kenan za ta tsatsage to da aka ce ta shakku ya yi amma a nuna maka tsagewan ba karamin tsagewa ke kace ya saka ce ta shakkaku aka karfafa kafu din ranan da sama za ta tsage bil gamami da girgiji wa nuzila al malaikatu tanzila ko mala'iku za su sauko sassaukowa da wannan aya in ka duba za ka ai ba faɗi saukar zuwan Allah kowa ga wani amma ayoyin da suka gabata sun nuna waɗannan mukaddimat ne na zuwan Allah ko haka bane ayoyin da suka sun nuna cewa sai wa'annan sun faru in Allah zai ne ayyaci shi yasa yake nuna cewa ita ma ayin tana ishara ne zuwa ga wannan sifa na Allah madawwaci to ala ayyati hal yana cikin aqida ta ahli sunnati wal jamaa cewa lalle Allah madaukakin sarki ne zuwa kuma irin yanda ya dace da shi bai faɗa mana ya zai zo ba a me zai zo wani irin sifa zai zo da shi Allah madaukakin sarki bai faɗa ba abin da yake so ka sani shine zai yi to ka ce ga yadda zai zon ka kai ƙarya kuma kama Allah ƙarya kai ka san menene matsayin abu ko ba ka ba ka yi inkari kuma ka ƙare ta Allah ka ce ba zai zon ba ka ƙare ta Allah to akwai masu inkari ko akwai masu inkari in ka inkari ka ce ba zai yiwu ba ka sanya ƙare ta Allah madaukakin Allah ya sa mu dace alaita wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki wa yabqa wajhu rabbika jalali wal ikram wannan ayoyi da malam zai kawo ayoyi ne suke tabbatar ma Allah madaukakin sarki da siffa ta mi ta fuska ta alwajhu cewa lalle Allah madaukakin sarki ya siffatu da siffa ta yana da fuska kaga wannan aya tana cikin suratul rahman ai ko Allah ce kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram Allah ce kullu man alaiha duk wani abu da ke saman da saman ina kasa duk wani abu da ke rayuwa fanin zai kare Allah ma ya kauda sigan mu fanin kawai ya riga ma ya kare kararre ne sunan shi yasa ko ba wake ke cewa fararre kararre ko indiyar an fara to za a nemi lokacin da me za a gama sai dai ba fara ba kullu man alaiha fan to me zai rage Allah ce wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram abinda zai rage kawai shine fuskan ubangijinka dul jalal ma'abuci girma wal ikram da karamci kaga fadin Allah wa yabqa wajhu rabbika abinda maluma suke kira a itlaqul itlaqul juz'u yurida bi bi iradati al-am a ambaci wani bangare na wani abu amma ana nufin mi gaba ɗaya amma da wannan bangaren yana cikin gaba ɗayan shi yasa sai a ambace shi misali yadda za mu gane yazo in mutum yazo yazo in ana so a girmama zuwan shi wani lokaci za ce yanzu da kanka ka zo ko haka bani amma da kai ne yazo da me yazo da kafafunsa amma kan shi ma yana cikin me kafafun shi ya kawo ai jikin shi ne gaba ɗaya kan ƙara ganin fuskanka a guri kaza to misali ya zai ce in na zo sai na sa mask na rufe fuska na saba umarni ko na bi umarni amma ya fuska aka ce kara ƙara gani me yake nufi kaga an ambaci jus an ba ambaci wani bangare ne amma ana nufin me gaba ɗaya saboda wannan bangaren yana haɗe da me da gaba ɗaya akwai ido a fuskan akwai ido akwai baki akwai kaza amma ka ce kan ƙara ganin fuskanka sai na zo sai na sa mask sai na rufe fuska na da na rufe fuska na ka ba an cikin kara garin ganin fuskan yake kaga kana ganin fuska na ne kaga sai a ɗauke ni kaga zai ɗauka na rena shi ko ba ka bane to shine irin wannan da Allah ce wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram yana tabbata cewa Allah madaukakin sarki yana da me yana da fuska sai aka ambaci fuska amma kuma ana nufin totality Allah madaukakin sarki shi bai me bai karewa hadisai da yawa sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisin da ke cikin sahih Muslim yana cikin sunan musnad na imamu Ahmad imamu Bukhari ma ya fitar da shi Ibn Majah shi ma ya fitar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce ijabu hudu yace shamaki abin da ya sha makance halittun Allah daga ganin Allah haske ne ijabu nur wannan hasken shine manzon Allah ya gani a daidai Isra wal Miraj da aka tambaye shi shin kaga Allah yace nurun anna anna ura yace haske ne ya za in gaishe akwai haske shi tsakanina da shi yasa na nashi tace duk wanda yace maka annabi ya ga Allah to ya ma Allah ƙarya ya manzon Allah ƙarya to shi manzon Allah yace nurun anna ura akwai haske tsakanina da shi ya za in gaishe ko ba ka bane annabi Musa ma da ya nemi ganin Allah ba hasken bari aka dan dosa na Ya rabbi arini anzu ilayki ya ubangiji ka bani dama in ganka ya Allah sai yana magana da Allah ya ji dadin tattaunawa da Allah sai ga to in ya ga Allah kuma ne dadi zai ji yace innaka lan tarani yace Musa a halittar da kake da shi a matsayin ka na dan adam a duniya ba za ka iya gani na amma walakin anzu ilal jabal ka kalli wancan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ta iya tabbatuwa a wajen da take fa abin da ya samu dutsen to za ka gani Allah ke falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangijinsa ya yi tajalli ya tsosa na haske akan wannan dutsen me faru ja'alahu dakka dutsen ba wai motsawa ta ba dakkan ta jijjige ta zama gari wa kharra musa sa'iqa annabi musa sai ya su sumami ya ga abin da ya fi ƙarfin shi kana zaune dutse ba ta diddige ta zama gari ai shi kadai ya ce sa ka suma shi za kuma yana cikin abin da zai tamar da mutane hankali a filin alkiyama Ba Allah ce wata jibal ko za a ga duwatsu wanda kake ganin su jami da ta murru marar sahab duwatsun nan duk man girman su Allah ya zo da bala'in tashin alkiyawa ga duwatsu sun diddige suna tafiya yadda kaga yadda kaga iska da kura haka ke tafiya tamurru marra sahab da wannan hadisin manzo Allah ya hijabuhu nur yace shamakin da ke tsakanin Allah da bayinsa haske ne law kashafahu da Allah zai yaya wannan hasken a yanzu la ahraqat sabahatu wajhi man taha ilayhi da hasken fuskanta zai kona duk wani abu da ya kai zuwa gare shi hasken fuskan wa Allah madau da Allah zai yaye wannan hasken wannan wannan idarin shamakin to da duk abin da hasken fuskan Allah ya kai zuwa gare zai kona shi to kuma menene hasken fuskan Allah ba zai kai ba a nuna maka da zai kona kowa da komai Har yake tabbata cewa Allah ya tsufa da sufa da mai na fuska masu inkarin cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da fuska wannan da suke cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal suke cewa ai wa yabqa amru rabbika wai abinda zai rage shine um al'amarin ubangijinka ba karka ce fuskan ubangiji maluma ta suka ba su amsa kamar haka suke na farko fassara wajuhu da cewa al'amari ba shi a larabci babu inda a larabci ake amfani da alwajuhu da matsayi a matsayin mai al'amari babu sannan ya sa a manassoshin hadisi da fasarar da sahabbai suka Qur'ani dalili na biyu dalili na uku siffanta wanda Allah ya ma kansa ce zul jalali wal ikram zul jalali wal ikram Allah madaukakin sarki bai taba siffanta wani abu da tun al'amura na rayuwa ne da kullun zul jalali wal ikram bai ma tantance a siffanta shi da haka ba ko ba ga bane wannan siffofi da suke kebancewa Allah shi kadai so a dingina wannan siffofin ga wani abu wanda ba Allah ba shirka ne shirka ne ba ka bar shi Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram duk yadda kake so ka girmama Allah ba kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko haka bane haka ya fassara haka ya bari duk yadda ka kai da son girmama Allah ba ka yi sahabban annabi Muhammad ba haka suka fassara haka suka bari to menene naka kai da iwa da kai kan kana kokonton shi ko haka wani Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki sake cewa kullu shay'in halikun illa wajha ayat cikin suratul qasas ko Allah ya ce wala tad'u ma'a Allah ilahan akhara la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajaha, lahu al-hukm wa ilayhi Allah ke wala tad'u ma'a Allah ilahan akhar kada ka kira wani abun bauta tare da Allah madaukakin sarki kada kai haka Allah ya baya su mafi girman sabo kenan ku shirka inna Allah la yaghfiru an bihi wa ma Allah madaukakin sarki baya gafartawa in akai shirka da shi mutum ya mutu yana shirka to babu magana kuma shi na shi ta Na shi ta kare Allah baya gafarta ma in akai shirka da shi da kowaye wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma yana gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi janna, wa ma'wahu na Allah ce lalle abin sani ne duk wanda ya shirka ga Allah to Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna haramun ne ya shiga aljanna haramun makomansa kuma shine gidan wuta saboda Allah ya kara tabbatar maka Tun baka fahimci an ce haramun ne ya shiga aljanna ba kai to ana akwai wani gida bayan nan to Allah ya ce to wa ma'awahun na makomansa shine wuta shine wuta an fahimta ku Allah madaukakin sarki bai yadda ba wa qadara rabbuka ta abudu illa iya Allah madaukakin sarki bai yadda ai shirka ba wala tad'u ma Allah ilaha ilahan akhar yalla ce la ilaha illa babu abun babu abun bauta bisa cancanta sai shi shi kadai ba wani wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba shirka bala'i bala'i mai girman gaske kuma dole sai mutum ya yi takatsantsan sosai kafin ya guje ma shirka Allah ka ba mu ikon guje mata sai Allah ce kullu shay'in halikun illa waje. ai duk abin da yake nan ko menene halikun zai kare zai kare ai kullu shay'in fanin ko menene zai kare illa wajha ba ce fuskan Allah madau lahul hukmu hukunci na Allah ne Allah shi kadai shi zai hukunci babu wani wanda zai ta Allah hukunci ba wanda zai ta Allah hukunci shi kadai zai kayan shi shi zai ma kowa hukunci ba mai taya shi ba mai taya shi ba wani wanda zai ɗibo su yi su mugulin sun zuwa gidan aljanna babu ya za ka yi kai bayan Allah ya ce ahsahu Allah wa nasu wa qad wa qad wa addahum adda Allah ya ce wa qad ahsahum tabbas hakika an kididdige su wa addahum an kirga su addan kirgawa haka Allah ya fara ahsahum wa addahum adda kaga wa laqari ahsahum kare ya wadata an kididdige ai ba a wa sai an kirga a amma in baka gane ba Allah ce wa addahum an sake kirga su addan a kirga da ka sani ɗaya bayan ɗaya ya za a suba gulun wani bayan kuma eh yana na ki ne shi nike nufi ai ba magana ba wani ba yadda za ka yi Allah maɗaukakin sarki lahul hukum shi da kanshi zai hukunci kowa Allah zai masa hukunci kowa ba wanda zai fita lahul hukmu wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne kowa zai koma shi kadai zai hukunci haka ka shirya haduwa da Allah Imam Malik ibn Anas Allah madaukakin sarki ya ji kai shi fata mishi aka tambaye shi wai wai a filin alkiyama wane ne zai kowa shiga tashin hankali da bala'i Imam Malik ya ce wannan tambayar na da girma ya ce amma sai gobe an dawo karatu Imam Malik ya ce aka ce ya yi bacci ba yana ta waraja'a ya duba Qur'ani ya duba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi ana wayan gari yace iya binciken da yayi babu wanda za a tashi sai nan alkiyama ya tsinci ya fi a tsinci ya fi kowa shiga bala'in tashin hankali kamar macin riba wanda ya rayu bisa cin riba aka ce me yasa yace Allah madaukakin sarki fa cewa yayi ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ko Allah ce wa in taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku bar riba ku fita harkan riba in dai har kuna da imani ku fita harkan riba in kuka ki to Allah yana shelanta muku yaƙi da shi manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda kuma ya kin a filin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai mika mishi mashi ya miƙa mishi garkuwa Allah ya ce mishi bismillah akwai tashin hankalin da ya kai wannan ga rike-rike da mashi ga garkuwa na kare in za a kau duka kuma za ka yi yaƙi da wa ce ya Allah wane ne ta ai Allah ya ce kun ko ku bari ko ana shilanta muku yaki kuma kake ka bari ya nuna cewa kai me ka shirya ranar alkiyama ba ranar wasa bane ba tunda aka ji Allah yake rauna ha tazhalu kullu murbi'atin amma afat rana ce da za ka ga kullu murbi'a Allah yake ce murbi'a aka ce murbi'u daban murbi'atu daban aka ce murbi'u a larabci mace mai shayarwa mujarrad in tana shayarwa tana da jaririn da take shayar da shi amma ka ce murbi'atun wacce a'a ba wai tana a'a jaririn yana shan mama ya kama maman yana sha haluhu za ta fincike shi ta hurgar da shi kai dai kawo tun abin da zai sa uwa ta ma gudu ta bar ɗanta a tsaye ba ƙarin bala'i ba ne balle yana kan shan mama za ta fiske shi daga maman kuma ta hurgar da shi wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta haifa ciki ranar ne fa Allah ce yawman yaj'alul wildana ba, ranar da ƙananan yara za su yi kurkura wildan yara ƙanana za ga kowa ya yi kurkura saboda bala'i isa Allah ce afa aminu makar Allah wala ya'manu makru Allah illa Allah ce ai babu wanda zai aminta wa makircin Allah sai bata ci ka yi eh an ce kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza Allah ce lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un ka ce ba komai Allah Allah ya kai mu lahirar nan lafiya mahallu shay'a wannan ayan shi ne kullu shay'in halikun illa wajha komai zai kare face fuskan Allah madaukakin sarki haka duk wannan yake nuna mana lallai Allah madaukakin sarki yana da siffa na bi na fuska insha Allah ta'ala kuma za mu dasa aya nan in Allah ya damu a zama ta gaba za mu karanta ayoyi da malam ya kawo wanda suke tabbatar ma Allah wasu daga cikin sifofin insha Allah ta'ala abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاحب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم